cikin ramadana akan ta fa li aisha sai ita amra ta tambayi aisha tace aqdihi anha shin zan biya wa mahaifiyata azumin da ke kanta na ramadana fa sai sai tace la bal tasaddaqi anha makana kulli yawmin nisfa sa'in sai ta ce da ita a a ba za ki biya mata ba tasaddaqi anha ki yi mata sadaka ki yi sadaka a madadinta makana kulli yawmin a madadin kowane yini daya ki bayar da nisfa sa'in nisfin sa'i guda daya ala kulli miskinin akan kowane miskini daya kun fahimta wannan asar na Aisha ya nuna cewa me wato azumin ramadana ba a ramawa mutum shi in mutum ya mutu da ramadana a kansa sai dai me sai dai a bayar da rabin sa'i sadaka ga miskini ɗaya kowane yini a bayar da rabin sa'i ga miskini yini biyar ne rabin sa'i har guda biyar an gane ko rabi rabi har guda biyar kaga sa'i biyu da rabi kenan in kwana biyar ne in kwana shida ne sa'i nawa uku kenan ga miskinai nawa ga miskinai shida kowanne a bashi rabin sa'i guda daya wannan shine abin da Aisha ta faɗa wannan hadisi ko akhrajahu at-Tahawi Imam at-Tahawi ya ruwaito shi wa ibn haka imamu ibn hazm ya ruwaito shi wal lafzu lahu wannan lafazin ma shi ne bi isnadin ya kawo shi da sanadi qala ibn turkumani ibn turkumani sahihun hadisi ne sahihi wa da'afahu al baihaqi thumma al asqalani albani yace amma imamu al baihaqi yace wannan hadisi na aisha da'ifi ne haka ibn hadar al asqalani ma yace da'ifi ne to albani yace fa in kana arada arada tad'ifahu min hadha al wajhi fala wajha lahu in suna nufin wannan sanadin ko wannan hanya da aka kawo shi suna nufin wani za'ifi ne ba su da wata hujja wajen za'ifantar da shi wa in ana ya gairahu fala yadurruhu in kuma wani abu ne da ba a boye wanda ba wanda ya bayyana gare mu ba mu mun gani a tsirin a binciken mu to wannan ba zai cutar da hadisin ba wa bi dalili ma rawa sa'id ibn jubair an ibn abbas ai akwai ma abinda sa'id ibn jubair ya rawaito daga abdullahi dan abbas kale yake cewa idza marida ar-rajulu fi ramadana thumma mata wa lam yasum at'ama anhu ko ut'ima anhu wa lam yakun alayhi qada'un wa in kana alayhi nadhrun qada anhu to ai ba daga Aisha kadai aka samu ba kenan ga wani in kun in kun in kun da'ifantar da asar din Aisha ga na Abdullahi dan Abbas yace idza marida ar-rajulu fi ramadana idan mutum yayi rashin lafiya a watan ramadana summa mata wa lam yasum ya mutu ba tare da ya azanci kwanakin ba ut'ima anhu to sai a yi ciyarwa a madadin kowace rana mai kun alaihi qada'un babu wata ramuwa akan wannan mutum da za a yi masa wa in kana alaihi nazrun amma in akwai azumi na bakance akan wannan mutum qada'an huwa lihu dangin sa sai sun biya masa wannan azumin kaga ba ra'ayin Aisha wani baka dai kenan ga ra'ayin kuma wa Abdullahi dan Abbas Albani ce akhrajahu Abu Dawud bi sanadin sahihin ala shartu shaykhaini Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi kyakkyawa bisa ga sharadin Bukhari da Muslim wa lahu tariqun akhar bi nahwihi inda bin Hazm akwai ma wata riwayan daban ta wata hanyar daban kwatankwacin wannan Ibn Hazm ya rawaito wa sahaha isnadahu kuma yace sanadi ne sahihi wa lahu tariqun salisun inda Tahawi ya hadisin ma yana da wani sanadi na uku a wurin Imam Tahawi lakinna zahira sai dai abin da yake zahiri annahu saqata min matnihi shay'un min an-nasikhi aw at-tabi'i fa fasada al-ma'ana a riwayan tahawi akwai wani bangare cikin matanin riwayan ya fadi imma dai mai rubutu yayi kuskure ya jefar da wata kalma ko wajen tab'a amma tab'a aka jefar da wata kalma fa fasada al-ma'ana sai ma'anan hadisin ta lalace kai albani da bincike yake ma ko ina sai an binciko ko ina sai an binciko shi yasa idan irin matasa a ilimin hadisi suka je suna mukabala da shi sai ce ina mamakin mutumin da ya yi rabin karni yana bincike akan ilimin hadisi ka zo ka fara bara ko bara wancan ko shekara biyar ka ce sai ka fahimto abin da na fahimta ba zai yiwu ba ce kai hakuri ka ɗauki wannan lokacin kana yi shekara sittin fa yana bincike akan hadisin annabi yanzu shekara tamanin da wani abu a duniya ku kirga an haife shi a shekarar 1914 yau kuma 1997 shekara nawa kenan 82 a duniya kuma tun yana dan shekara 20 ya fara bincike akan ilimin hadisi tun yana dan shekara 20 kasal ya fara yan rubuce rubuce akan magana akan sahihi da'ifi sahihi da'ifi yau shekara 60 to saboda haka ba mamaki idan kaga bincikensa zai baka mamaki sosai da sosai akan ilimin hadisi yadda idan ya samu kowane lungu littafi malam sai ya karate sauransu qultu albani yace wa hadha tafsilu alladhi zahabat ilayhi ummul mu'minina wannan rarrabewar magana dangane da biyan bashin azumi wanda ummul ta ba da fatawa a kansa wa habrul ummati da malamin wannan al'umma gaba ɗaya shine Abdullahi dan Abbas wa tabi'ahuma imamu sunna kuma shugaban ahlus sunnan duniya ya bi su shine Amr bin Hanbal yace huwa allazi tatma'innu ilayhi an-nafs wannan shine wanda rai ke kwanciya zuwa gare shi rai ke natsuwa zuwa gare shi cewa azumi iri biyu ne yamma dai azumi na bakance ko azumi na wajibi wanda ba bakance ba idan azumi na bakance ne za a biya wa mutum za a rama azumi idan azumi na ramadan ne za a yi mai a kowace rana za a ciyar ce wannan shine abinda ibnu abbas ya tafi gare shi aisha ta tafi gare shi kuma shi imam ahlus sunna wal jamaa imam ahmad bin hanbal ash-shaybani al-mirwazi ya tafi gare shi yace shine abinda zuciya za ta fi kwanciya da shi Wayan yansharihu lahu sadru shine abin da kirji zai haskaka da shi wa huwa a'dalu al-aqwali fi hadhihi al-mas'alati yace shine mafi adalcin zance a cikin wannan mas'ala wa awsatuha kuma shine zance na saka tsakiya don wanda ka dauka ka zurfa idan ka ce kowane azumi ciyarwa za a yi kayi sako-sako idan ka ce kowane azumi ramawa za a yi kayi sako-sako wa kairul umuri fa kayi zahafa da yawa wa kairul umuri fa awsatuha akwai wanda za a raba akwai wanda za a yi ciyarwa kaga zama tsaka tsakiyar zance kenan wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata wannan fatawa shi zai sa ya zanto kai aiki da dukkan hadisan amma in ka dauki wani ra'ayi ba wannan ba dole ka jefar da wadansu hadisan ka yin aiki da wasu wadansu ka aiki da su wadansu ka jefar amma yin aiki da wannan fatawa shi zai sa kowanne ka aiki da shi can rama nan a ciyar kaga ka aiki da kowanne kenan amma idan ka ce ciyarwa kawai baka yi amfani da hadisin ramuwa ba idan ka ce ramuwa kadai baka yi amfani da wannan ba da yake nuna ciyarwa kamar yadda muka ce ka iya cewa ai wancan hadisin annabi ne da yace araba wannan hadisin ciyarwa kuwa na Aisha da Abdullah da Abbas ta tawassu ce sai mu ce maka da ka'idar malaman hadisi idan sahabi ya bada fatawa ga abin da yake ra'ayi baya shiga ciki daidai yake da hadisi marfu'i a wurin su idan sahabi ya faɗa abin da la madkhala lil ra'ayi fihi dole ya zanto annabi ya tawa faɗa masa ko da bai ce annabi ya faɗa ba to lalle wannan abin ya zama hujja dan nan Aisha an tambaye ta kuma ta bada ansa da jazmi yankakkiyar magana ko da bata ce annabi ya ce ba daidai ke da ta ce annabi ya ce yace wannan shi yafi aiki da dukkan waɗannan hadisai duna raddin li ayyi wahidin minha ba tare da ka jefar da ɗaya daga cikinsu ba ma al fahmi sahihi laha tare da fahimta kyakkyawa ga hadisan khassatan al hadis al awwal minha musamman hadisin farko falam tafham minhu ummul mu'minina al itlaq al shamil li ramadana aisha ita tarawaito hadisin farko cewa man mata wa alaihi siyamun samu anhu walihu amma aka zo aka tambaye ta wata tace mahaifiyata ta mutu ga azumin ramadan a ta sai ta ce me kitiyar bata ce baka ba bayan ko ita ta rawaito hadisin ramuwa ya nuna lalle hadisin wancan na ramuwa laysa ala itlaqi wa innama huwa khasun ya banci wani aji ne daban ba duka mai azumi ne za a ce ramuwa zai ba tun daga shi ita ta rawaito kuma ga fatawarta kuma abin da ta bayar wa ya rawayatuhu ita ce tarwaito wa min al-mukarrari mala ce yana daga abin da yake tabbatacce a ilimin hadisi anna rawuyar hadisi adra bi ma'ana ma rawa shi marwayin hadisi shi ya fi kowa sanin ma'anar abin da ya ruwaito la siyama idza kana ma fahima huwa al muwafiqu li qawaid shari'ati wa usuliha musamman ma in ya zanto marwayacin hadisi abin da ya fahimta shi ne ya fi dacewa da ka'idojin shari'a da asalanta kama huwa sha'an huna kama yadda sha'anin yake anan wa kad bayyana zalika al muhaqqiqu ibn al qayyim haka ne ibn al ya tabbatar rahimahullah fa qala fi ilam al muwaqqi'ina ya faɗa cikin littafin sa ilam al muwaqqi'ina ar rabbil alamin بعد أن ذكر الحديث وصححه بأن يا أنبتي حديث كما يا إنغان تاشي يتي فطائفة حملت هذا على أمومه وإطلاقه أكون بانغري نما لمي سنفهن fahimci حديثي بساق غمي حكونتي game hukunci cewa kowane mai azumi sun fahimci wannan hadisi ala itlaqihi cewa a sake ki baya da kaidi wa qalat suka ce yusamu anhu an-nazr wal shi mamaci za a biya masa bashin azumin bakance da dukkan wani azumi na farilla wa abatta ifatun zalika amma waɗansu tawaga cikin malamai suka ce a'a mu mai yadda wa qalat suka ce la yusamu anhu nazrun wala fardun suka ce gaba ɗaya shi mai azumi ba a biya masa azumin bakance ba a biya masa azumi ma ko na farilla wa fassalat ta'ifatun wata tawaga kuma ta uku su kuma sai suka rarrabe magana fa sai suka ce yusamu anhu an-nadru duna al-fardh asli wato azumin bakance ana biya wa mutum banda azumin farilla na asali shine azumi shine ramadana wa hadha qaul ibn abbas wa sahabihi wannan ko shine fatawan abdullah dan abbas da sahabbansa dalibansa kenan wa huwa sahihu ibn al-qayyim yace ita ce magana ingantatta li anna fardh as-siyami jarin mujra ya ko mallaki abin da zai je ya je ya sauke farali tun shekara goma da suka wuce amma yaki zuwa sai ya mutu a bana shin danginsa za su biya masa wannan aikin hajjin ba za su biya masa ba idan mutum ya mallaki abin da zai je aikin haji tun shekara bakwai ko biyar da so da wata kowace shekara yana so ya je amma yana da rashin lafiya mai tsanani bai samu ya je ba har ya mutu danginsa za su biya masa za su biya za su biya kun fahimta ko yace annahu la yuhajju anhu ba za a yi aikin aji ba a madadin mamaci wala yuzakka anhu ba za a yi masa zakka ba illa idza kana ma'zuran bit ta'khiri sai dai in abin da yasa yayin jinkiri har mutuwa ta zo abin da a iya karban uzurin sa to anan a iya aikin masa aikin haji a iya masa mai zakka amma in ba uzuri har ya mutu to ba za a yi masa zakka ba za su yi masa aikin haji abin da yake so ya ce kenan kama yut'imul waliyyu fi ramadan li uzrin kamar yadda kuma wato dangin mamaci za su yi ciyarwa dangane da mutumin da ya sha ruwa a cikin watan ramadana tare da uzuri ma'ana ya yi tafiya ya sha ruwa ko ya rashin lafiya ya sha ruwa bai samu ya biya ramadana din nan ba har ya kasance ya mutu to shi ma a nan gurin matukar ba jinkiri ba ya yi a'a ramadan din ne bayan wuce wasa ba daɗewa ba sai wannan bawan Allah ya mutu to shi ma a nan ciyarwa za a yi a madadinsa in je ibn al-qayyim fa amma al-mufarritu min ghairi uzrin amma mutumin da ake bin bashin ramadana mace ko namiji sai mutum yi jinkiri ba tare da wani uzuri ba aslan san sam fala a ada'u ghairihi li fara'idillahi ta'ala allati farrata fiha to ko wani ya zo ya azumi a madadin sa wannan ba zai amfanar da shi ba tunda wata farilla ce da Allah ya wajabta masa yaki da gangan wani ya zo biya masa wannan ba zai amfanar da shi ba an gane ko wa kana huwa al-ma'mur biha ibtila'an wa imtihanan dan shi aka umarta yayi wannan ibada dan a jarrabe shi dan a bashi jarrabawa dunal wali ba wai dan uwansa aka umarta da ita ba shi dan uwansa shi ma tashi daban fala tanfa'u tawbatu ahadin an ahadin wani baya yin tuba a madadin wani wala islamuhu anhu wani baya musulunta a madadin wani wala ada'u salati anhu wani baya yin sallah a madadin wani ibn al-qayyim yana ta kawo fardul qa'ida kenan ma'ana ka'idar tana da istimrariya cikin waɗannan ababen. wala ghairuha min fara'idillahi ta'ala allati farrata fiha hatta mata da haka kowace farilla da Allah ya wajabtawa mutum yayi jinkiri yayi sakaci har ya mutu to dan wani ya masa daga baya ba za ta amfane shi ba qultu albani yace wa qad zada ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala hadha al-bahsa tawdihan wa tahqiqan ibn al-qayyim ya kara wannan mas'ala fadi da kuma karin bayani da hakikance ta fi tahdhibis sunan a cikin littafin tahdhibis sunan nashi falyuraja saboda haka yana da kyau a koma gare shi fa innahu muhimmin dan abu ne mai muhimmanci yanzu mun samu ababe guda nawa kenan wanda suke amfana mutum bayan mutuwarsa biyu abu na farko shine me addu'a abu na biyu shine me yi masa azumi na me na bakanci yi masa azumi na bakanci idan ya zanto bakance ne za a yi masa azumi idan kuma na farilla ne a yi me ciyarwa to wannan duk yana kaiwa zuwa gare shi abu na uku na ƙarshe qada'ud daini anhu min ayyi shakhsin waliyan kana aw ghayrahu yace biyawa mamaci bashi mamaci ne ya mutu ana biyan sa bashi sai wani ya biya masa wannan wanda ya biya masa yana cikin dangin sa ko kuma baya cikin dangin sa duk dai abin ya halatta ai hakan wa fihi ahadithu kathira a cikin wannan akwai hadisai da dama sabaqa zikrul kathiri minha fil mas'alati as-sabi'ati ashar da yawa daga cikin hadisan sun gabata a mas'ala ta goma sha bakwai a can darasin baya farko farkon littafi to nake ganin sai mu tsaya anan zai kawo rabi'a na abu na hudu cikin abin da mutum ke amfana da shi to wannan sai mu tashi da shi a darasi na gaba abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah lil asaf dukkan tambayoyin galibi ba su da alaka da abin da makaranta galibi ya kamata idan za mu yi tambayoyi mu rinka yi kan darasin da ya shafa wannan shi ke nuna mun fahimci darasin muna neman karin bayani kan wani abu amma in tambaya ta fito wani wuri abin da mai karantarwa zai na kama gaba ɗaya darasin ba a fahimta ba kuma sai tambayoyin su zo sai su zanto su ne takardar bayan taro don abin da makaranta ba a fita da sakamakonsa ba an shiga wani abu daban saboda haka idan ba an sa waɗansu ba kar ku damu da Allah ku bi a hankali kuna kawo waɗanda suke dacewa da darasin da aka yi wannan yake cewa yana son karin bayani dangane da hadisi makatu'i hadisi makatu'i shine ruwayan tabi'i abinda aka rawaito daga wajen tabi'i sa ko aikin sa maganan tabi'i yace ce kaza shikenan wannan shine ake kira makatu'i abinda ba annabi ne ya ce ba wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma tabi'in. huwal al-maqtu'u dama ko a ce marfu'i ko a ce maqtu'i ko a ce mawquf idan an ce marfu'i abinda aka jingina ma annabi cewa annabi ya ce kaza ko ya aikata kaza ko an yi kaza a gabansa bai hana ba idan an ce mawqufi abinda aka jingina ma sahabi a ce sahabi ya ce kaza ko ya aikata kaza idan an ce maqtu'i abinda aka danganta ma tabi'i cewa ya aikata kaza ko ya ce kaza wannan ke cewa ka ce wai matar da take ka ce matar da take cewa ba za ta yi ramuwa ba wannan baka fahimci abin da kila abin da kake so ka ce na ce na ce matar da ta ajiye azumi saboda tana da juna biyu ko saboda tana shayar da jariri na ce ba za ta yi ramuwa ba haka ka so ka faɗa sai ka rawaito wani abu wanda ba shi ne ba eh matar da ta ajiye azumi saboda juna biyu ko saboda shayar da jariri wannan yasa ta ajiye azumi babu ramuwa a kanta abin da yake kanta shine ciyarwa haka riwaya ta tabbatar ga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar ba su da wanda ya saba musu cikin sahabbai mai ciyarwa mai shayarwa da mai juna biyu hukuncinsu daidai yake da mutumin da ya manyanta mace ko namiji wanda ba su yin azumi saboda manyanta ciyarwa ne kadai a kansu babu ramuwa a kansu to su ma wannan haka suke wanda yake cewa idan mutum ya haƙa rijiya ko ya gina masallaci ya ce ko ya ba da sadakar kuɗi domin Allah bayar da ladan ga mamaci ya halatta wannan shine kan abin da zamu tashi a kansa a darasi na gaba insha Allah ta'ala sadakar da take amfanar da mamaci ba wai dukkan mutane ne in sun yi sadaka za ta amfanar da shi ba sai in ɗansa na cikinsa ɗanka na cikinka sai ya bayar da sadaka a madadinka daidai yake da kai ka bayar da kanka ladan zai kai gare ka kamar yadda hadisin annabi zai nuna mana amma sauran dangi wanda ba 'ya'yanka ne ba ko abokanan arziki ko da za su tara miliyan biyar su bayar da ita sadaka ko ladan sisi ɗaya Allah ba zai baka ba wa Allah salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al awfa hadisin annabi ya nuna mutumin da yake danka ne in ya bayar da sadaka ladan zai same ka amma abokanai kamata in sun tara kuɗin ba wai sadaka za su yi ba su zo su bai wa dangin mamaci in ma suna so su taimaka wa rayuwarsu su gaba da ɗorewa amma ba su yi sadaka a madadin sa ba wannan ba za ta kai masa ba ko ɗaya kamar yadda zamu karanta hadisi akai insha Allah ta'ala amma a darasi na mako mai zuwa akan wannan littafi eh ko masallaci suka yi duk abin da suka yi mutum ne ya kancan azumin wata daya sai danginsa suka zo su rama sai aka samu mutum talatin dai sai suka dauki azumi a rana ɗaya suka yi ya halatta ya halatta ai mun karanta wannan cikin bukhari lokacin da muke magana kan kitabus siyam wannan kuma yake cewa addu'ar da ake yi tsakanin huduba guda biyu hudubar farko da kuma ta biyu ta juma'a me matsayin wannan addu'ar ba ta tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabansa shiru kawai ake yi idan limami ya gama hudubar farko zai shiga ta biyu zai dan zauna wannan zaman sunna ne ko mustahabi ko mutane kowa shiru zai duk daga hannu da ake ana addu'a duk wannan bidoyi ne limami suke umarni to kaga so ne su ma ya kamata kenan ai musu gyara kenan sai wani wallahi tajib lakum <laughs> ayyukan da gyara da yawa zama kawai ake yi abinda ake so a samu alfasl bain al-khutbah al-ula wa thaniya a samu rarrabewa tsakanin hudubar farko da ta biyu da haka wadansu malaman suka ce ko liman bai zauna ba in shiru yayi kawai ta yadda za a gane ya gane ya ya kare hudubar farko zai shiga ta biyu ya halatta ba sai ya zauna ba amma dai zaman shi ne fi dacewa to amma da yin addu'a a wannan wajen baya da asali umarnin da limami ke yi shi ma baya da asali wato ita kanta hudubar juma'a akwai bidoyi da yawa daga cikin da ya suka kawo kamar lizinta da limamai suke yi a kowace hudu ba sai sun karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba shi ma bid'a ne a ce kullum duk juma'a sai an karanta ta haka daga hannu da limami ke yi lokacin da yake addu'a ya kammala hudu ba yana addu'a Allahumma izra sai daga hannu shi ma bid'a ne da abubuwa da dama su da hankali kuma wannan in darasi ya biyo ta kai wani lokaci eh sanda akwai asar da suke nuna sanda amma dai ba sa nuna dole ce akwai wanda suke ganin dole ce har ajiye ta ake a masallaci ta musamman sai liman zai shigo zo ganta a riki abin nan wannan ke cewa ya hukuncin yaro ya kira sunan mahaifinsa babu wani haramci da zaka ce an tanadan masa dan ya kiraye sunan mahaifinsa sai dai ka ce ya yi karancin ladabi domin duk abin da aka nuna shine mutum yana saya sunan mahaifinsa kamar da haka abin yake a tarihin annabawan Allah da da aka kawo zaka ga suna kiran mahaifansu ba sa bayyana sunayen mahaifansu ga annabi Ibrahim ya cewa ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabini ahdika siratan sawiya ga annabi Isma'il yana cewa ya abati fa almatu matu umar satajiduni insha Allahu min as-sabirin ga annabi Yusuf shi ma na kira mahaifinsa ya abace haka duka ba za ga an ruwaito abin nan haka saboda haka dai ba za a ce an tanadan masa wani horo a shari'a ba dan ya bayyana sunan mahaifinsa sai dai yayi abin da yake nuna karancin ladabi ga mahaifinsa bai wa mahaifinsa kara ba ya kamata a ce ya saya sunan mahaifinsa akwai wanda ya tambaya da jambiro wanda ban fahimci tambayar ba wannan mai rubutu da jambiro din nan saboda haka in yana nan kusa sai karanta ta inji kai ne to waɗannan ba lokaci kenan saboda lokacin ya kure da yawa kai ne mai taka darajar biro to bismillah wajen magana azumi ba kace wannan mm. na taba jin wani malami yayi bayani ya ce kamar mutum ya rubuta ubangiji ya wani ya ta bana abu kaza zan yi azumi sati biyu ko kuma wata guda eh ya ce shi imani ne na kawai a'a ya zafafa da yawa in yace rashin imani ne Ba kan ce dama iri biyu ne akwai annazar wanda yake al-mu'allaq akwai kuma al-mutlaq abinda suke nufi da annazar al-mu'allaq shine mutum ya ce ya ubangiji in ka bani kaza zan yi azumin kwana kaza kamar da wannan matar ta ce ya ubangiji in har in ka haye da ni lafiya zan yi azumin wata daya to wannan shine al-mu'allaq ka rataye ibadar da wani abu da idan Allah ya maka shi sannan ka yi ibadar ta yadda in Allah bai wannan abun ba ba za ka yi ibadar ba abinda malamai suka ce makaruhi ne irin wannan bakancan inda karhancin yake asalin ibada ana yin ta ne dan lahira amma sai kai wa Allah sharadi sai in yayi maka wani abu a duniya kafin ka yi ta to anan karhancin yake duk da haka kuma in kai irin wannan bakancan dole sai ka biya amma karhancin wajen sanya wannan sharadin akwai bakance kuma wanda yake al-mutlaq wanda babu sanya sharadi ka ce ya ubangiji na yi alkawali zan yi azumin wata daya ba tare da cewa ko in kai mun kaza ko in na samu cin nasara akan abu kaza ba to wannan irin sa mustahabbi ne so ake ma mutum ya rinka yi da haka idan mutum ya zo ce bakance rashin imani ne kamar bai ma san me yake ba gaskiya yayi ganganci cikin maganganunsa kuma ya zurfafa sosai cikin abin da bai dace mutum ya zurfafa ba abinda malamai suke cewa afatul ilmi at-taqyid fi mawdi' al-itlaq wal itlaq fi mawdi' at-taqyid abinda ke cutar da ilimi bayar da hukunci ga mamme a wurin da shari'a bata ba da hukunci ga mamme ba da kuma takaicewa a wurin da shari'a ta farko fa abu da kai sai ka takaice shi galibin wanda suke yin kuskure ta fuskar ilimi suna yin kuskure ne a ɗaya daga cikin waɗannan bangalori. kuma karantarwa tana da sauki amma fatawa tana da wahala shi yasa bai kamata mutum ya rinka gaggawa ba idan an tambaye shi abu idan mutum bai sani ba sai ce bai sani ba ko da kalli ya jinkiri ce to ni da iyakacin sani na kaza kaza ne to kaga akwai tawazu kenan da nuna cewa a iyakacin sanin sa kaza ne in kai wa mas'ala karatu na dahir ka karanta maganganun malamai sai ka faɗa abin da yake kana da yankakken hukunci akai in sama sama ne sai mutum shi ma ba da fatawarsa sama sama amma ha kawai ka dan ka jona abu ma dadi a rai baka ce abu kaza haramun ne abu kaza rashin imani ne abu kaza ba musulunci bane irin fatawar yan zamanin yau kenan kawai mutum ya ce abu kaza ba musulunci bane ba da gaggawa haka to akwai danganci a ciki da abin nan da sauransu ya kamata mutum ya sassauta dan ya ji tausayin kansa kuma ya ji tausayin mutanen da suka zagaye suke sauraron sa na'am eh eh yana cikin dangin na farin kenan yana cikin abin da za su yi masa za su yi azumi ne a madadinsa sa na kafara ba eh. shi ma bashi ne faidan Allah ya haƙo yi qada domin da kafaran nan ta kuɗi ce za su biya to haka kafaran azumi ma za su yi masa can na karshe malam da kai shi kenan wancan na karshe ga shi bako ne ku kuma duk yau kullum muna tare ku yi hakuri eh ta ka ce yawa sai ka faɗa yanzu sai na sha wahalar karanta kuma tun daga shi na ba da ita can to to shi yasa na ce bako ne ne kaga ya tabbata bako ne sosai da wanda mun sha wannan fitowar nan gurin bari an sa maka na farkon kafin ka kawo na biyu karatun fatiha wajibi ne a cikin sallah sai a wurin da shari'a ta takaice yana daga cikin wurin da shari'a ta takaice inda wajibci ke faduwa a kanka in ka samu limami cikin ruku'i yayin da ka samu limami cikin ruku'i sai kai ruku'i ka same shi kafin ya dago ka dace da wannan raka'ar ka same ta duk da cewa ba karanta Fatiha a ciki ba wannan kuma saboda hadisin annabi da ke cewa ma adraktum fasallu ma fatakum fa'atimu abinda kuka riska tare da liman ku sallace shi abinda ya kubuce kuma ku cika yanzu ka samu liman cikin ruku'i sai ka shiga ruku'i kuma wani hadisin da bai yace man adraka raka'a faqad adraka as-sala wanda ya riski raka'a abinda ake nufi da raka'a anan ruku'i kenan mutumin da ya riski liman cikin ruku'i to ya samu wannan raka'ar saboda haka wanda ya baka dokar cewa ka karanta Fatiha shine kuma ya baka saukin in ka samu liman cikin ruku'i karatun ya fada akan ka na wannan raka'a kuma ka samu raka'ar saboda haka ba cin karo da juna tsakanin wancan magana tashi da wannan ta biyu can ka karanta Fatiha in ka samu limami a tsaye baka same shi ba rayar ruku'i sai ka yi ruku'i kuma ka dace da wannan raka'ar duk abin daga annabi yake ba cin karo da juna cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ka fahimci wannan to ci gaba ta tabi eh gaskiya ne idan mutum ya saki uku a lokaci guda ya ce wa matarsa ya sake ta ya sake ta ya sake ta har su uku ko ya ce ya sake ta saki uku duk da abu ɗaya ne idan mutum ya saki uku a lokaci guda lokacin annabi da lokacin halifancin abubakar har da karan farko na lokacin halifancin umar dan khattab ana ɗaukarsa sa ne a matsayin saki ɗaya har sai lokacin da umar ɗan khattab ya ga mutane suna wasa da saki sai ce mutane suna gaggawa kan abin da Allah ya ba su dama na yalwan lokaci amma tun da sun matsanta a kansu daga yau wanda ya sake uku za mu amalance shi akan ya zama ukun kenan ka fahimta to saboda haka abin da yake lokacin annabi saki uku lokaci guda ana daukan shi a matsayin daya haka lokacin abubakar siddiq haka a karan farko na lokacin halifancin umar dan khattab da haka imam ahmad bin hanbal ya tafi bisa ga cewa wannan yana nan akan matsayin duk wanda ya saki uku lokaci guda saki ɗaya ne sai in yayi saki uku a lokuta mabambanta juna to shine yake zama kowanne ɗaya ne mai cin gashin kansa mutum ya sake ta yau yanzu ya ce ya sake ta misali kaga yana da damar dawowa ya dawo da ita kuma ya sake sakinta ya dawo da ita ya sake sakinta shikenan ta zama saki uku amma a lokaci guda ya ce ya sake ta saki uku sunansa daya shine imam Imam Shaukani yace shine abinda zahirin ayar Qur'ani ke nuna wa at-talaqu marratan yace ba a kiran abu marra sai an yi shi a lokuta mabambanta juna marra ba da marra ke eh, amma dan ka hada lokaci guda har yanzu marra ɗaya ce eh, ibn da shukani ya faɗa kenan cikin fatawul qadir al-jamu bayna fannay diraya wa riwaya min ilmi tafsir da haka fatawa Umar dan Khattab suke cewa ijtihadin sa ne wadan suke cewa a ana amfani da ita babun saddu zari'a har yanzu in mutane na wasa da saki ya halatta a mu'amalance su da fatawan Umar dan Khattab in ya zanto mafi rinjayen mutane wannan shine halin su to sai a ce to mu'amalan fatawan Umar ta dawo in ko ba shine halin su ba to sai ka kyale su a yadda al'amura suke lokacin Annabi da lokacin Abubakar ina ba dan ka fahimta الحمد لله kai ba bako bane baka yi assalamu براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مرصد واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوا أقمتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاتقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تاهوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن